an gaya mata umarnin Allah ko umarnin annar sallallahu alaihi wasallam sai ya kama cewa kai su fa malaman nan sun fiye sarari su fa 'yan addinin nan sun fiye takurawa wai me yasa ne ne kullum sai su fi kaza kullum sai a kawo kaza kullum sai a kawo kaza to wannan shine sanadiyar wato rashin samun albarkar a ilimi idan ka ji ilimi ko da ta ji abin ba za ka iya ba to ka ce gufrana ka rabbana ka ce sami'na wa afana gufrana ka rabbana wa ilaikal masir kamar da sahabbai suka ce ka zaman to wannan kana da a shirye kake kai aiki idan ka nemi Allah ya baka karfi ka nemi Allah ya baka iyawa kai la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim tare da wannan addu'a saboda haka aiki da ilimi yana daga cikin abin da yake taimakawa wajen yana daga cikin abin da yake sanya albarkar ilimi kuma yake taimakawa wajen wato tsare ilimi din da kuma ilimin na ke zama don Allah daga cikin sifofin mai neman ilimi shine wato ya lizinci abokan nema waɗanda za su taimaka masa a kan sha'anin neman ilimi wato ya zamanto yana da basira wajen zaben kamfani ɗinsa domin mutum kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kake zama da shi idan mutumin kirki ne kamar mai sayar da turare ne idan baka samu turare din ba za ka samu kanshi za ka sha kanshi a zama tare da shi amma wanda yake zama da mutane miyagu to kamar wanda yake zama da makeri ne idan bai kona maka kaya ba to amma bakin karfe hayaki bakin hayakin karfe zai mayar da kayan su baki sai ka tasirantu da shi saboda haka ka zamanto mai zaben abokan zama domin kamar yadda ake faɗa mutum yana kan addinin abokinsa almaru ala dini halili kuma kamar yadda larabawa suke faɗa anil mar'ila tas'al wa tal'an qarinihi kada ka tambayi ma halin mutum ka tambayi halin abokin zamansa idan na kirki ne shi kenan wannan ya wadatar da kai ka nemi wanda yake za ku rinka haɗuwa kuna muzakarar ilimi ka nemi wanda neman ilimi ne ya haɗa wannan alaƙar alaƙa ce wadda take wanzuwa lokaci mai tsawo alaƙa ce wadda take wato tana sanya zumunci mai ƙarfin gaske mun ga kakanninmu wanda mun ji labarin irin yadda suka yi zumunci wanda ba abin da ya haɗa su illa neman ilimi akwai mahaifin mahaifin mahaifin kakata wanda ana ce masa malam ahmadu fari ba fulatani ne da ya zo daga gwandu da ilimin ka ya zo ya zauna a lokacin nan a dukkanu ba inda ake karatu da fulatanci sai a wajensa kusan duk waɗanda suka zamanto malamai fulani da daga baya suka suka assasa makarantun tsoro a kano da ake karatu da fulatanci almajiransa to da ya zo sun haɗu da wani malami da ake ce masa malam muhammad ɗan shine kakan wanda da ya yi dafiki gwamna a kano professor hafiz abubakar suna karatu wajen malam salga a kano wannan abokantakar takarci ta haɗa su ta neman ilimi amma mu har muka tashi mun ɗauka cewa 'ya'yan gidan 'ya'yan gidanmu ne babba muke ce musu saboda wannan alakar da suke sai ya zamanto sun zamanto kamar 'yan uwa na zumunci to kuma irin wannan alakar ita ce alakar da take amfanin mutum wajen Allah domin shi za ta sa ku yi soyayya saboda Allah ku yi ibada saboda haka dole ka zama to ka yi kokari wajen lizimtar mutanen kirki wanda za su taimaka maka akan neman ilimi idan sun ga kayi sake za su karfafa ka sau da yawa abin da yake fata samari idan suka je a wajen neman ilimi suka rabu da kamfani ɗin gida suka tafi makaranta sawa'un a cikin ƙasa ne ko a garin ko a wani waje canza wani da shiga wani kamfani wanda yake ba na kirki ba da haka ne za ka ga waɗansu sun shiga cikin drugs da haka ne za a ga waɗansu sun shiga cikin secret society. da haka ne za a ga waɗansu sun shiga cikin cult. da haka ne za a ga waɗansu sun shiga cikin terrorist organizations duk saboda ne saboda wato rashin fikihu da lura wajen zaɓar abokan zama kuma a nan shi ne wajibin iyaye da malamai wato kan su rinka tunatar da ɗaliban ilimi a kan su zaman to very selective suna tashewa zaɓa a kan wanda zai zama to shi ne abokin hulɗarsu domin in ba haka ba daga nan mutum zai rabu da hanyar ilimi idan kai abokantaka dole shi ba ilimin ne a gaban sa saboda mutum yana tasirantuwa da abokinsa saboda haka ɗabi'a ɗan adam take ba kowa ne wanda yake da ƙarfin zuciyar da zai zama to wani ba zai tasiri a kansa ba sau da yawa yin ɗin ɗabi'a shi ne yake asasa abubuwa Bannan ba kuwa wani ɗan labari da wani ɗan amerika yake gaya mu yace da suka taso suna samari a 1950 da 1960 ba a taɓa tsammanin cewa a cikin film industry wato za a nuno batsa a nuno mutane turara suna batsa ko ba a taɓa tsammanin kan cewa wanda za ta zama to al'ada amma da aka samu waɗansu producers suka yi tunanin su haka wannan sai kwandishinin mutane ya ce a ah, a shi za a iya yin wannan to domin shi ɗan adam a bisa ɗabi'arsa hukuncin al'ada yana tasiri a zuciyarsa al'ada a tashi ce na tabbatar da abu saboda haka idan suka yi tunanin cewa a ah, ashe wannan ma al'adar mutane ce ana yi shi ke nan sai zama to al'ada sai zama to ɗabi'a sai zama to ɗabi'a yanzu kamar yadda a cikin film industry yadda na nigeria ake cewar a nollywood sun fara filafilan bata sai yanzu ake kawo mana labari kannywood kuma suna filafilan bata duk saboda ne saboda wannan domino effect na tasirin culture na tasirin ɗabi'a da tasirin al'ada da kofi ɗan adam haka yake idan ya idan ya ga wani yayi to sai shi ma yayi kuma shine abin da Allah ta'ala yake faɗa yake gargadin mu yake cewa inna shayatin la yuquna ila awliyaihim li yujadilukum shaytanu suna wahayi ga waliyan su domin su jayayya akwai wanda su waliyan shaytan ne to shaytan ne zai kinsa musu kun ga ana cewa wai ana cewa wajen creative industry ko creative industry sha'anin da entertainment industry kira ta creative industry abin da yake nuna kudurar ɗan adam akan kirkiro abu to ba wani creation ba ne ba creativity ba ne wahayin shaidan ne wahayin shaidan ne me yasa Allah madaukakin sarki ya fada dangane da wato masu waka masu tsara waka yace wa shu'ara waɗanda ɗanu suke sauka a gare su shu'ara mawaka creativity din nan wahayin shaidan ne yawanci sai ka ɗauka kan cewar kai ka zo da wani abu sabo wanda babu kamar sa alhaji kuwa wahayi ne daga shaitan to irin waɗannan waɗanda za a ga sun zo sun asusa wani mummunan abu zamanto ana kwaikwayonsu har a mayar da su shine celebrities shi sa koyaushe muke wato faɗakar da samari ku kiyayi waɗannan celebrities ku kiyayi waɗannan celebrities mutane ne waɗanda suke wato sun zamanto waliyan shaitan kuma mutum zai kasance tare da wanda ya kasance tare da su a nan. idan ka ɗauki celebrity shi ne wanda kake so shi ne wanda ya zamanto kana mayar da shi wani idol kamar yadda suke faɗan american idol aka zo aka yi arabic idol nigerian idol to rana alkiyama haka za ka tashi tare da shi sai a tattara ka tare da shi zuwa ga makomarsa saboda haka lalle mutum ya zama to very very careful ya yi tsantseni yayin da yake a marhalar neman ilimi wajen zaben abokansa wajen zaben waɗanda yake za su rinka neman ilimi tare sannan yana daga cikin sifofin ɗalibin ilimi wato haƙuri haƙuri kyakkyawar sifa ce kuma shine mabudin samun nasara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma ibnu abbas lokacin yana dan karamin yaro ɗan shekara bai fi ɗan shekara goma sha ɗaya sha biyu ba yake masa wa'alam annan nasara ma'a sabr cewa nasara tana tare da hakuri ma'ana nasara ba za ta zo maka ba sai kayi hakuri nasara ba za ta zo maka ba sai kayi hakuri in kana tsammanin nasara za ta zo ba tare da kayi hakuri ba ba za ta zo ba yana daga cikin hakuri ya zamanto baka samu baka samu biyan bukata a first trial ba karan farko ka gwada ba ka yi ba in kai haƙuri za ka samu a karo na biyu ko karo na uku saboda nasara tana tare da haƙuri ba za ka samu nasara ba ke kayi yi haƙuri wannan suna ce ta Allah tawa'un ga musulmi ga wanda ba musulmi ba idan kun karanta littafin wannan Samuel Coleman the emotional intelligence emotional intelligence na Coleman ya kawo kistar abraham lincoln ɗaya daga cikin manyan shugaban ƙasar amerika da suke girmama shi suke koyi da maganganunsa da sauransu a tarihinsa abraham lincoln ɗan siyasa ne ya yi takara da neman kansila ya faɗi ya yi takara ta state assembly ɗinsu ta council ɗinsu na state house of reps ɗinsu na state ya faɗi ya yi takarar house of representatives ba ya yi takarar congress na america bai ci ba ya yi takarar senate bai ci ba ya bai gaji ba sai zo da ya yi takara ya yi takarar shugaban kasa sai ya zama shugaban kasa amma duk wannan hatta kan sira bai ci ba amma ya yi haƙuri ya ci gaba to wannan sunna ce ta Allah ita sunnar Allah ta tana cutting boundary da wanda da musulmi da wanda ba musulmi ba dukkaninsu dukkaninsu karkashi suke yanzu gravity za a ce wanda akwai wanda gravity ba ta aiki a kanta akwai wanda idan ya hau kan wannan in ya hau kan wannan hall ɗin kan tsoro yake bari bari ya taka into the air sai kawai a gan shi kawai yana tafiya a kan isla akwai wanda gravity ba zai janyo shi bai faɗo ya karere babu babu sai dai a kawari al'ada wanda al'ada ya zama to Allah ya nafi ta gare shi amma ka'idar Allah haka take kowa subject ne gare shi to nasara tana tare da hakuri to da ka ba za ka samu nasara a karatunka ba sai kai hakuri yana daga cikin hakuri kai hakuri da tsangwama da karatu cikin da karatu cikin mosquitoes kana karatu kana kaɗe mosquitoes ba da daddare amma in kace za ka je kai wallahi sai ba za ka kaya sauran na yana cizon ka kana karatu ba sai barci za su sannan kuma result suka fito da e da f sannan ka ce kuma a lokacin da za ka ce kai wallahi ba ka kai ba za ka rubuta su cikin kuma wanda suka ce sun ba da wani abu ne bayan kuma kai ne ba sai ba da ka dole sai ka yi a akan tsangwama sai ka yi a akan ka tashi ka je ka je lafiya ka tashi ka nema sai ka yi a akan neman ilimi kuma sai hakuri haƙuri kan faduwa wanda bai yadda ya fadi ba to ba zai shi ba duk wanda bai yadda da wato decrease ba ba zai sami increase ba sai ka yadda cewar za ka samu decrease sanin za ka samu increase domin sau da yawa ƙarin yana zuwa maka a sifar kawaya ne in kai watsi da wannan kawayar kake sai baka yadda ba to ƙarin ba zai zo ba dan Allah ya lullube shi ne a sifar ta waya ya turo maka shi ya jarba ka to da ka sai kai hakuri in ka sai kai hakuri da failure kafin ka samu success amma in ka ce kai ba za ka ga failure ba za ka fail ba to ba za ka samu success ba ba za ka samu success ka duba a kokarin da mutane ba su daina kokari ba wajen yadda za a yi yadda za a ke planning mutumin su suka fara wannan kokarin wanda ya je ya kansa fuka fiki ya je ya hau kan dutse ya so a guje ya ɗauka kan cewa zai yi tashi a sama ya faɗo ya da ya mutu ba daina wannan kokarin ba waɗansu ma sun har ilimi ya zo ya kai aka zo aka yi a aerodynamic, har aka zo aka yi jirgin sama aka ana dafa ci gaba da shi a yi wannan a yi fele a gwada wannan a yi fele to sai da haƙuri wanda yake nashi yana da cikin haƙuri ta zama to ka kai kai a ke kayi domin wannan sunna ce ta Allah kuma bai kamata a ce waɗanda ba musulmi ba su yi mu ganewar sunnar Allah mu ya kowa mu gane sunnar Allah musamman ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana musamman yana da cikin ladubban ɗalibin ilimi ya to yana da sifar wanda za a yi koyi da shi yana da sifar wanda za a yi koyi da shi in ga shi ya sa za ku ga makarantu na kirki tun yara suna ƙanana za a matsa musu akan tsafta za a matsa musu akan haike za a matsa musu akan irin yadda suke sanya uniform ba don komai ba don saboda shi wanda yake da ilimi wato envelope ne wanda ke kunshe da jiwa wanda yake kunshe da abubuwa masu tsada saboda haka dole ya zamanto abin sha'awa ga duk wanda yake sha'awar ilimi din amma idan ya zamanto ilimi wanda yake dauke da shi yana da sifar da ake kyamarsa ake gudarsa to wannan ya haici ilimi shi sa malamai a shi sa aka sunnata mana misalin fitra abubuwa na kyautata halitta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yanke farce da aske gashin baki da yanke gashin jiki gashin hamata da gashin gaba da yin aswaki da kuma sauran sifofi waɗanda suke shawawa. wannan yana da cikin abin da zai kawata ilimi ɗalibin ilimi bai kamata ya zamanto da gagajen ba bai kamata ya zamanto wanda idan aka gan shi za a rinka kyamata sawa yana daga cikin wannan ya zamanto kuma mai kula da wato facilities din wajen neman ilimi. yanzu malamanmu kamar shi mai ibn al-hajj a cikin madahal yana cewa hatta tafiyar da ɗalibin ilimi zai a kan taye na makaranta kada ya rinka tafiya yana buga kafa domin wannan zai sa tayil ɗin ba za su yi tsawon rai ba yace kuma tayil ɗin nan wakafi ne saboda Allah domin su eh, saboda hatta mu ma wannan nan da dukiyar al'umma dukiyar wakafi wanda suka yi tayil ɗin dukiyar Allah ce tunda sun yi shi ne wakafi fi sabilillah saboda haka idan ka bata shi idan ka bata shi ka cuce ka cuce dukiyar Allah yace hatta tafiyarka ka rinka tafiya sannu sannu kada ka rinka tafiya da za ta cuci kayan wata ka gane isa matuƙa wajen da malaman mu suke wajen bayanin irin irin na dubba da halaye na mai neman ilimi kuma suka ce wato idan a wato idan ya shiga bandaki ya rinka amfani da ya rinka amfani da ruwan da aka sanya na tsarki kada ya ce zai yi istijmar wato ya rinka goge na jasa da dutse yana tara shi a wurin da yana tara shi a inda ake sanya wato shara saboda na farko wannan zai sanya wari a wajen sannan masu ɗaukan shara in suka zo ɗaukan shara maimakon su ɗauki shara su ji ta ba nauyi sai su ɗauki shara su ji ta da nauyi saboda an sa duwar wasu a ciki ka duba ka gani irin wa'annan abubuwa wanda in ka gaya ka duba ka ga mu irin a yadda makarantun suke makarantun mun ki killace dukiyar mu dukiyar al'umma dukiyar al'umma to ce ka ga to ta yaya za a yi waɗanda suke irin wannan kuma daga baya a zo su zama to kan cewa an aminta wato sun rike amanar al'umma baki ɗaya domin waɗanda suke a wannan marhala su ne gobe za su zama to an sanya musu dukiyar kuma ga baki ɗaya su gudanar da ita a bisa ka'ida waɗannan suna daga cikin sufofi abin maganar karkare maganar ta ta zama tokan cewa ta yi tsawo sosai amma zan kare magana ta da abubuwa waɗanda suke suna muhimmanci wanda ya wajaba a guje su wajen sha'anin masu ɗalibai masu neman ilimi tsawon masu karatu wanda suke tsagwaron na addini da kuma masu karatu na dukkan fari domin duk a wajen mutu ɗaya ne idan niyya ce in gani a guji riya a guji jiji da kai da ujubu da mamakin kai ka rinka burge kanta ka rinka ganin babu kamarsa domin mutum da yake ganin babu kamarsa babu wanda yake shi jahilci wanda kuma shine mabuɗin girman kai girman kai shine ka ji kana da daraja wani ma yana da daraja sai ka ce taka daraja ta fi taka saboda haka sai ka yi masa mu'amala wadda take ta ta shishigi da shiga cikin zarafi da cin mutunci don an yi jarabawa ka zamanto na ɗaya wannan bai nuna kan cewa kai ne kafuwa bai nuna kan cewa ka fi kowa ba bai nuna cewa ka fi ilimi ba bai nuna cewa ka fi fahimta ba bai nuna cewa kai ne ka fi alheri a wajen Allah ba don babu wanda ya san wanda ya fi wani a wajen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dewa mutumin da yake mai majincin kamar sa wato wanda take gudu-gudu da kora idan ya zo kofar mutane ma rufe kofa ake ake korarsa da zai ɗaga hannu ya ce ma Allah Allah karfe kaza Allah bude wannan abu ba to babu wanda ya san matsayin mutum a wajen Allah ke Allah saboda haka kada ka raina wani kai kuma ka tsarkace kanka Allah ya ce fala tu zaku anfusakum huwa a'lamu biman istafa abin da yake hana samun ilimi ke duk ilimin wato malaman hadisi musamman suna cewa ba za ka sami ba za ka zama to malami ba sai ka ɗauki ilimi daga wajen wanda ya fika daga wajen wanda yake sa'anka daga wajen wanda yake kafa da kai wanda yake jiji da kai yaushe zai ɗauki ilimi daga wajen sa'ansa sai ka gama ka ce za ka yi kocin ɗin wani sa'anka ko wani wanda yake ƙasa da kai ya faɗi wata hikima ko ya gano wani abu ka ce za ka yi kocin ɗinsa a haɓa ya za a wane ne shi kamar ka za ka yi rubutu a ce kana kocin ɗin wani wannan ba zai ai zai rage darajarka to a kiyayi wannan ayyuka sannan a kiyayi hasada hasada ita ce take hana saukan ni'ima ga mutum ba abin da yake hana saukan ni'ima ga dan adam irin hasada kuma tana haske imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi Allah ba zai daina baiwarsa ga bayinsa ba domin dukkan kowa halittar Allah ne baka san yadda Allah yake ganin dan uwanka ba da yake masa ni'imar kake masa hasada baka san ya Allah yake ganin ka ba kai in kana jin ga yadda Allah yake ganin ka ai kai ka kai ka yadda da Allah kana sallah kana kaza kana jin kai Allah yana kallon ka da kallon yarda to sai da yake kallon wani ba na farko dai ka ɗauka cewa Allah yana kallon ka da wani kallo na yarda ka yarda da kanka jahilci ne da kuma rudu ballantana kuma ka rinka ganin wani da wani kallo wanda yake ba daidai ba har kai masa hasada don ni'ima ta Allah ba zai daina ni'imar ka gaba ya saboda haka idan kana jayayya da ni'imar da Allah ya yi wanda yake shine hasada to wannan kana jayayya da yin Allah in ko ki jayayya da Allah sai kai niyya sai sai shi sai shirin fada da Allah ita maganin wato kaga Allah ya yi ma wani ni'ima maganin abinda maganinsa kana ganin wannan ni'imar sai ma ka da Allah dan Allah ba zai daina ni'imar sa saboda haka idan aka yi jarabawa kaga wani an yi jarabawa result ya fito a a a a a a a cikin ba mai yi kwanke wani abu ya zo ya tsaya maka a nan a shashen me hmm? to karo roƙi Allah Allah ni ma ka bani kun ga annabi zakariya annabin Allah ne maryam ba annabiya ba ce an sanya ta karkashin kulawarsa ‘yar ‘yar uwar matarsa ce kamar ‘ya ce a wajensa tana zaune a cikin baitul maqdis tana bauta idan annabi zakariya ya je wajenta sai ga abubuwan ban mamaki na sarama abincin da ba a samu a baitul maqdis a garin a lokacin sanyi sai ga ta sai ga ta samu abincin da ba a samu a lokacin zafi sai ga ta samu kamar a ce ka je wajen mutum cikin disamba a garin da lokacin babu irin saduwa dinnan cikin disamba ka je ka gan shi da mangoro musan mangoro sai cikin irin yanzu ko march april sannan za a ga mangoro amma november disemba ka je ka ga mangoro da ya zo ya ga wannan ya ya maryam anna laki hada ya maryam daga ina kika samu wannan halat huwa min indillah daga wajen Allah yake inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana azuta wanda yake ba tare da hisabi ba mai Allah ya ga mana shi hunalika da zakariya rabba a nan wajen sai zakariya ya kira ubangijinsa rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud wa Allah ka bani zurriya kyakkyawa daga gare ka kai mai jin addu'a ne kaga bai shi a to ke ma hakin ka mataki ke ce ya ji wani abu ya zo ya tsaya masa a nan ba sai a ah, sai ta tunatar da shi to ashe fa Allah fa mai mai baiwa ne ga wanda ya so ya man yasha'u bi ghairi Ka ga ya su ilimi daga wajen wanda suke shaɗa da shi sai ya tuna ta to nema mana daga wajen Allah ya tsufa matarsa an yi certifying ta kan cewa shi barin hmm? ba ta haihuwa amma sai ya roƙi Allah to ta Allah kana nima sai ya roƙi Allah saboda shi idan ka ga wani koyi da wannan su idan ka ga Allah ya yi mutum ni'ima maimakon ka ji haushinsa maimakon ka yi gaba da shi maimakon wani abu ya zo ya tsaya maka a nan kana gani kai ma roƙi Allah Allah kai ne ni'ima da shi kai ma ka irin wannan ni'ima Allah ni ma yi ni ina da bukata kai mu ka da yardar ka da cewa Allah yana yi a lokacin sai ya zama mutum shi ne sila da Allah zai maka wani saboda ka a guji haka da a kiyaye sannan ɗalibin ilimi ya guji miyagun ɗabi'u miyagun halaye halaye waɗanda ba su da kyau wajen mu'amala domin ilimi haske ne kamata yi ya zama cewar ya baka good human relations amma ya zamanto kullum ana kuka da mutum wani wani yana da mawuya wani zama da shi da haske wannan bai kamata ya zamanto halin ɗalibin ilimi musamman mai ilimi wanda yake yana ɗauke da risalar ilimin addini da yake kira zuwa ga Allah dole ka zama mutum mai kyakkyawan hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi mutane da waɗanda ya ce waɗanda suka fi kowa kusanci da ni a ranar lahira kuma suka fi soyuwa wajen Allah ce yace ahasinukum akhlaqa wanda suka fi ku kyakkyawar tafiya. tabi'a una akhlaqa masu shimfida sashen su alladina na wa yu'lafu wanda ake suke haɗuwa da mutane kuma ake iya haɗuwa da su ba shi sai sifanta su cewa almuwaqqi'una akhlaqa masu shimfiɗa sashen su wato kamar sun yadda kowa ya zo ya taka kowa zai kusa jikinsu sai ya ji laushi yanzu amma wanda za ka karkata gare shi ka ji kaya za ka karkata gare shi to almuwaɗi'una a kanafar su ne masu halin da kana zuwa kusa da su je ka ji kawai ba abin da kake so sai kasance a cikin kamfanin su to ba wanda ya cancanci wannan sifa irin ɗalibin ne saboda haka mu guji miyagun halaye na fushi da kyama da jibi da kai da rashin haƙuri da rowa ke rowa rowa kakka zama zunguli kakan marowata domin duk wanda yake son a shi ilimi ba abin da ya cancance shi ba abin da wato ya cancanci mutum ya yi kyauta saboda shi irin ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin watan ramadan mala'ika jibril yana zuwa ya yi muraja'ar alkur'ani tare da shi mudarasa kamar yadda ibnu abbas ya faɗi shi mudarasa hanya ce ta neman ilimi ya yi muzakara alkur'ani to idan mala'ika jibril ya zo ya yi muzakara da shi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ya fi kowa kyauta to kyautarsa ta fi iska da aka sako ba ka san iska idan ta taso tana barin wani abu komai zuwa take da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam kyautarsa yayin da ya samu wannan muzakara da ya da mala'ika jibril har ta fi iska ma'ana ilimi yana sanya wadatar zuci da zai sa ka zama mai kyauta saboda shi ne zai baka kana'a ka ji kan cewa ka gamsu da abin da kake da shi ka gamsu da abin da kake da shi saboda shi ilimi haske to lallai ɗalibin ilimi ya to yana da wannan sifar ta kyauta da sana'a muna roƙon Allah matsaukacin sarki ya ba mu kyawawan sifofi kuma Allah ya sanya mu ya biyar da mu ta farkin masu neman ilimi domin duniyar nan ga baki ɗaya kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka zamanto mai ilimi ko mai neman ilimi kar ka zamanto na uku wanda ba wannan ba wannan ka zamanto ko mai ilimi ko ko mai neman ilimi Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin saki daya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Allah ta ya saka shakka da shi al'umma na alkhairi a bisa wannan fitarta da yawan da kofin ɗalibin ilimi kuma wanda ya lai da wajen da ya damu na fatan ɗalibai su yi aiki a kuma ma ne ba ta da ba ta da kai ba ku yi a yau a yi a a orang masuk. Nah, ini tadi cuma ada satu yang kami ini ada karantawan. Ulah nato dari segi awal ke ala kadan alir. Karantawan semua awal sudah dia. Amalai lam karantawan dia ini dan insyaallah. Wanda bai samu da sauke da tambaya ta farko da shi yana son da tafiye mai ilimi ne wani gari ko wata jama'a

tun da na je madina ita tare da shi har muka yi a bachelor sun mu tare muka yi master tare muka yi phd muka yi phd tare da shi a madina asalin ka san haɗin ne ba san madina ba ne haɗin kilomita ɗari hudu da hamsin daga madina kuma duk karatun da muke zuwa wajen malamai tare muke zuwa da shi to akwai malaminmu Sheikh Muhammad Muhammad Mustar Ashintefi ɗaya daga cikinsu da ya gama a doktoratinsa ya ci gaba da zama a madina a jami'a yana koyarwa a matsayin lecturer ya ce ya san barin madina saboda ya lulluci saboda na farko dai ga albarkar madina kuma ba ya so ya rabu da malamin sa Muhammadu Musa amma mahaifinsa so yake koma garin su hari mahaifinsa ɗan kasuwa ne kuma rauni ya so zuwa masa yana so ‘ya'yansa suna kusa da shi ya ce masa ya dawo hari abin ya dame shi sai ya sami malamin tare muka ne ya tambaye shi ya ce ya ga abin da suke tsakaninsa da mahaifinsa sai ce mata, ai albarkar da za ka samu duk da madina tana da albarka amma albarkar da za ka samu wajen komawa hali ka zauna tare da mahaifinka ta fi albarkar da za ka samu a madina tare da falalar madina ba ka san irin abin da Allah zai bude maka ba yayin da ka bi yardar mahaifinka ce ban taɓa ganin wani wanda ya tsaya akan bin yardar mahaifa ya tashi a rayuwarsa ita musamman saboda haka kada ka kada ma ka kawo wannan magana akan baya ce ya tattara nata ya nata, ya nemi transfer of service aka bayar da shi university of hari a yanzu maganar da nake muku ya zama cikin manyan malaman hari bayan koyarwa da yake a jami'a ya kafa tenta babba kuma ya zama cikin malaman da suke fitattu a wannan gari na hari wata ran muna magana da shi akan wannan magana da shawarar da ya nema da fito da ya nema wajen malaminmu mu, shi ya ga gaskiyar abin da malamin ya faɗa saboda haka a shawara ta gare ka tafi abin da ka ya ce kuma a duk inda kake Allah ya sa duniyar nan ba ta zamanto a wambance take ba da samun masu ilimi a da kake za ka iya samun ilimi a duk da kake za ka samun ilimi a inda kawai zai zama to cewar za ka bari ka tafi inda ya zama to babu inda za ka samu ilimi ne kuma wanda suke musulunta a cikin kasa wata take ba saboda ta musulmi ba kamar irin south south ko south east ba inda za su yi ilimi to a nan wajen idan ba za su samu wanda zai je ya koya musu ba a can to wajibi ne bar wajen domin su samu alal akal rubul farlan ainihin shi domin shi kansa zama tare da iyaye ibada ne kamar yadda neman ilimi yake ibada kuma su da yake saboda haƙƙin su saboda haƙƙin su haƙƙin su yana da girma ana gabatar da wato a cikin shari'a ana gabatar da haƙƙin halitta bisa haƙƙin Allah eh, wajen yi wato nauyi na halitta shi ake gabatarwa bisa nauyi wanda yake na Allah jalla wa ala saboda shi Allah yana musamaha amma halitta kuwa kowa yana kauro da hakkin eh, wannan yana tambaya ke da malam ya hukuncin karatun da suke yi saboda neman aiki eh, karatun da mutum yake yi saboda neman aiki idan niyyar ta ita ce neman aiki kawai baka da ikhlasi saboda ka kasa shi dan Allah kuma ya zamanto wannan wato na hasanul husna wa ziyada sai wannan ya to ziyada domin ya daga cikin albarkar ilimi din cewa ilimi yana zuwa ga abubuwa masu albarka amma kai ya zamanto kallon ka abinda kake kallo shine wannan albarka saboda ka nemi ilimi din ka sanya kyakkyawan niyya a cikin zuciyarka dan Allah sannan babu laifi yanzu yawanci a ilimi a yana zuwa da matsayi wanda yake aka ce mai digiri ne ai ana ganin sa da matsayi duk ko mace ce aka je neman auren ta aka ce kai tana da digiri ba Ko da ka san irin sadakin da zaka nema to amma wannan ba zai zamanto cewar a ke kai kai wannan abin kake ba in ka ce wani abin kawai za ka duba a cikin neman ilimi sai ya zama to wannan abin da ake samu sun Sau saboda aka lallai mutum ka ce ya compromise in islam wato babu laifi ka zama to cewar a wannan manufar tana da cikin objective wanda yake za ka samu tun da kuma san akwai goal sannan akwai objective akwai objective sannan akwai goals hmm? to overall objective din da za ka yi zaman ko Allah ne ba laifi ka sanya goals daga cikin goals ɗinka ya zama cewar ka samu ka jarabawa mai kyau ka fita da su wan ka fita da first class nan duk goals ne a ciki ka zama cewar wajen zaben karatun da za ka yi ka zaɓi profession ɗin wanda yake babu masu aiki da yawa ne zai ka ce za ka je ka yi radiology saboda musamman in mace ce ta ita radiology za ta yi saboda radiology sun nan yawanci maza ne kuma mu muna kasar musulmi in aka samu mace ta yi radiology wannan shi ne zai sake saurin samun aiki wannan duk suna daga cikin goals babu laifi amma overall objective da a cikin ilimi ka yi saboda Allah saboda kai musulmi wani yana tambaya ne da mutum fatan amsa a jarabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man zashana rai minna. man ghashana falaysa minna wanda duk yayi mana algus baya daga cikin mu kai kai da kai abinda za a fitar da kai daga cikin zumrar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wato baya daga cikin hali da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karɓar me yin wannan algus ba shi aka yi bai halatta ba satar alfarta ba ta halatta ba saboda haƙinci ka ce ka sani bayan baka sani ba babu ha'inci mummuna ku irin ha'inci a ilimi yanzu mutumin da ya je bai yi wannan ba bai sani ba wanda da haka aka je aka sa shi ya ketare ya ketare level ɗinsa na anatomy alal misali ko physiology ya je ya shiga clinical a cikin sha'anin ilimin likita aka zo bai san irin mazul bai san da ake bai san position din wata mazul ba wajen tiyata ya zo aka sa masa ba ya zo bai yi ba ya ci gaba da satar ba aka zo aka kawo masa mara lafiya a asibiti aka shiga tiyata za a yi tiyata tare da shi ya je ya abin da zai kashe mutum yanzu wannan bai shi al'umma ba saboda haka wannan amana ce ilimin wannan amana ne ah, wannan tambaya ne da biyu kun yi magana kan ibada shi ne ibada da rauni wajen ibada ya zai ya samu karfi da dinga ibada ingantacciya sai kuma wasu lokacin da za shi yi sallah ma sai jikin sana ciwo ko jikin sana ciwo Na wato Allah ya ce ihdina sirata ya ce iyyaka na'budu wa wa iyyaka nasta'in kai muke bauta mu kuma taimakon ka muke ita ibada ce da neman taimakon Allah saboda haka abu na farko kenan ka nemi taimakon Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya ma yace ma mu'az ibn jabal ya mu'az wallahi ina sarfa kada ka bari bayan kowace sallah ka ce Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah ka taimake ni a wajen yawan ambatonka da gode maka da kyauta da bauta gare ka wala ka nemi taimakon Allah ka gani bayan kowace sallah aka ce karin da wannan addu'a shi zai taimake shi ka karfi wajen ibada sannan na biyu ka gane siyasar ka gane yadda za ka ka gane tabi'ar jikinka kuma ka yi amfani da hikima wajen mu'amala da jikinka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku dauki aiki je ne gurgurdan yadda za ku biya ba ka ce kai in ka tashi sallah sai kai akalla ka yi awa uku cikin dare kana sallah ko sai yi awa biyu ko sai yi awa ɗaya sai dai gurgurdan mutu goma sha biyar shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ke wa shay'in min al-dulja dan wani lokaci na dare bayan yi bacci za ka tashi da nishadi kuma farkon safiya lokaci ne na nishadi Allah ya sanya albarka a lokaci ma ka yi amfani da wannan lokaci to da ka dole wajen ibadar ma ka san yadda yanayin jikinka yake da yadda za ka yi siyasar sa kada ka ce za ka zaɓi lokacin da bayan jikinka ya riga ya gama tafiya ka ce a lokacin ne za ka yi ibada na'am wannan kuma ta yi mafarki ne za ta malam da ke zuwa fassara mata wai ta mafarki ne ta auri wani amma ita ba ta da kan mijin ba to gaskiya shi mafarki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce juz'i ne cikin 46 na annabci don haka gaskiya fassararsa sai da ilimi ko ba da ilimin fassarar mafarki ba san ilimin fassarar mafarki ba an tambayi imam malik cewa idan mutum ya mafarki kawai ya fassara shi da alheri ya ce wannan abin alheri ne yadda yake gani ya ce abin nubuwati yal'af da annabci zai yi wasa to da gaskiya ba sa abin da zan ce miki ba sai dai fatan cewar yi addu'ar da ya zo cewa idan mutum ya mafarki ya roƙi a ko da shi wannan akan mafarki ne wanda mutum baya wanda yake ba na kirki ba da shi tsari daga mummunan mafarkin amma kuma wanda yake mafarki ne shi aure shi aure ai alheri ne to ki addu'a shi abin da ke cikin mafarkin nan alheri Allah ya tabbatar da shi cikin auren ne yazo kusa amma ba fasara nake miki ba ba sani ba ko ba wasa nake da annabi ba <laughs> Allah ya saka alheri wanda ya ni ne karatu ba da ba ya yi karatu ne da ba. eh sai mutum nemi taimakon Allah shi ma ka nemi taimakon Allah kuma a tuka a eh a akwai wanda yake so biyu zai yi in ya maimaita karatu ya zauna wani sai ya yi sau biyar wani sai ya karanta hand out din ya sauke ta ya sake sauke ta ya sake sauke ta sannan zai yi saboda haka ka yi ka nemi taimakon Allah sannan kuma ka rinka ka rinka bakin kokarinka kana ta yi dole ai abun ba ba abin nan ba ba ba wani ba lakani bane eh ba wani lakani wanda za a ce shi ake bayarwa lakanin dai shine addu'a sai kuma bakin kokari so san. wannan kayi akwai ishara da aka yi wanda yake kuma gaskiya ne akwai abubuwan da suke sanya mantuwa da rashin rike ilimi shi ne kallon haramu kallon haramu kamar yadda aka ruwaito bai abiyat daga Imam shafi'i da yake cewa ya kai kukan rashin hadda wajen malaminsa da ce ni ila tarkin ma'asu wa ni bi annan ilma nurun wa lahi la yufa asu sai ya yi min ishara ya shiryar da ni ya zuwa gabarin sabo da gaya mun cewa shi ilimi haske ne kuma hasken Allah ba a bayar da shi da mai sabo wato kalle-kallen abubuwan abubuwan da ke cikin social media kusan kuma abubuwan da ke cikin internet yayin da mutum zai je ya zauna da internet yana ta browsing ne shiga cikin site ya nemi ana turo masa hotuna ko yana downloading hotuna na basa na tsirashin mata ko mata suna saukar da na tsirashin mata su ma ko na tsirashin maza ta za a yi ta za a yi ilimi ya zauna a cikin social media shi yasa din dole sai ka ana sai ka ana tunani ana tunanin sake jarabawa domin duk lokacin da za a yi karatun ya tafi wajen kalle kallon wani saboda akwai shekan a ciki inda mutum ya fara wannan sai ya raba dare ga baki daya abin da yake ke saboda ka ina lokacin da zai yi karatu ya sisa karatu ya maimaita ya maimaita sannan kuma ga shi abu ne wanda yake yana neman taimakon Allah sai a za a samu taimakon Allah kana cikin sabo saboda haka a guji wannan hanyar mutum ya tsarkake kansa kuma kuma yanzu fa ɗaya daga cikin abin da ake yi idan ko wajen neman aiki sai wani lokaci haka wajen neman visa abin da za su duba don su ga personality ɗin mutum shine a ga irin browsing history ɗinka domin daga daga bis daga account ɗinka email daga google account ɗinka in google take amfani da shi ko a microsoft account ɗinka duk za a ga gaba ki ɗaya irin abubuwan da kake to mutum ma kenan yayi balantana Allah kana gani yanzu duk inda ka tafi duk inda ka tafi da google map za ta kawo maka gaba ki ɗaya irin tafiyar da kai gaba ki ɗaya a wasan shekaru ba zai ka kunna ba inda smartphone kake da ita to baka san cewar wato da baki ɗaya cikin halittar nan ba ta Allah wani waɗansu abin nan a hard drive ne wanda ga baki ɗaya suke suranta ka duk inda suke idan ɗan adam Allah ya buɗe masa daga cikin wannan yayi ina kuma ga Allah da mala'ikunsa saboda haka mutum ya guji wa'annan abubuwa waɗanda suke za su raba ka da Allah kuma su raba ka da cimma manufarka ta duniya domin abin da suke nema na alheri ba za ka samu ba kuma kazanta ce wanda hatta wajen kafiran hatta kafirai wato abu ne wanda yake san mai yin wannan yana daga cikin perversion yana daga cikin karkatar dabi'a karkatar hali wanda masu irin wannan halin ba za a amince musu da rikon wata amana ba Allah ya kiyaye mu Allah ya barkace mu kiyaye zuciya eh ga wannan wannan na tambaya ne kuke kafin don an tsara nan aure ma'aurata kafin tsawon aure da su hotuna tana kuma jikin ta ko ta da jikin ta da shi a hotuna ba ya da mace. Eh, wato mace bai halatta namiji ya shafa jikin mace ba wadda ba ta halatta gare shi ba. ko alkawari aka yi maka cewa za ka aure ta inda ba saura aure ba a jinabi ya ce gare na ka bai halatta ka taba ta ba bai halatta ka da halatta ma shiga adanta sama da haja an halatta masa shiga gama can da yi amma ya zama tukan cewar a gwargwadon bukata to bayan an riga an yi ka riga ka ganta ba tare da hijabi ba saboda mutum neman aure da aka halarta, kuma bai nuna wannan kan cewa kullum kuma a ci gaba da kallon juna ta haka ba ballantana har a zo ana ɗaukan hoto jiki na taɓa ciki wannan bai halarta ba Allah maɗaukakin sarki ya haramta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha ta ce wallahi bai taɓa taɓa hannun wata mace wadda bata halarta a gare shi saboda haka kiyaye wannan kuma al'ada ce tana nema ta zamanto tana nema ta wannan aiki ne wanda yake nema ya zamanto al'ada a cikin al'umma kan cewa har ya zamanto ma kamar an saba to wannan munkar ne kuma lallai a ah, duk wanda yake lalle ɗalibai na ilimi lalle masu riko da addini ya zama sun ba da kyakkyawan misali a wannan jaridun ga al'umma don yin an san babu kyau amma kuma sai ka ji ana sa'a to ai mun ga wani ma mun ga wani ma wani fada fa shi ne kullum yake tare da malam wani kullum shi ake tare da shi shine chief protocol din malam wani Eh, shi ne driver one na malam wani shi ne kada kada ba wai na shi driver one ne eh, wai na driver one <laughs> eh, wato sai ka ga ana kafa hujja da wannan saboda haka ɗalibai ilimi shi ya kamata su ba da kyakkyawan misali a cikin irin wannan na wannan ta ce ta karbi sadakin wani kuma wani yana sauraron sa ya mutu to idan aka riga aka yi alkawari ba ma kafin ma a ba da sadaki aka yi alkawarin aure to bai halatta wani ya je ya nemi auren ba sai a cikin hali biyu idan ɗaya daga cikin waɗanda suke neman auren ko ita wadda ake neman auren ɗaya daga cikin su ya ce ya fasa to ya halatta wani ya shigo na biyu idan wanda ya zo yake neman auren ya zamanto a bisa kyakkyawan zaton wanda yake so shi kuma ya shigo yana a bisa kyakkyawan zatonsa wancan na farkon wato yana da illa a cikin addininsa to idan yana da illa a cikin addininsa to babu laifi wanda yake ganin ya fi shi salaha ko musamman ita wadda ake nema din wato mai addini ce to sai ya je ya babu laifi zai shi a cikin wannan amma bayan an riga an kai zuwa gaba da sadaki kawai ana jira ne a saura aure sannan kuma wani ya fito ya zama to wato a raba ta raba kafa kenan wannan ai rashin alkawari ne rashin alkawari ne in har ba ta son sa ta fi son wani wanda yake ta gani daga baya ko da ya ba da sadaki tunda ba a riga an tsaura aure ba za a iya mayar masa da sadaki ba in ya so ta je ta kama da in ya so ta kama da babu laifi ko da an yi alkawari mace ta ce ba ta so babu abin da babu kila ta kai to amma ban da yaudara yaudara ba ta da albarka yana daga cikin a hali irin na munafukai ya to mutum mayaudari ne mace ya zamanto mayaudara ce ne yaudara ce Allah ba zai sa mata albarka a cikin wannan auren da biyu da za ba in dai ta hasa yaudara a ciki na shaka shi dai a rashin mutum ne yana yin abubuwa da ba su da kyau amma idan ka masa magana sai da imani ta zuciya eh wannan wato yawanci za a ga mutane suka faɗi irin wannan to ai a hakika haka ne imani a cikin zuciya yake amma ai ba duk imani ne yake a ba, aiki ma imani ne ai ima imani kamar yadda mai risala kamar yadda yake a cikin wajen magabata mai risala ma ya faɗa shi imani tasdiqun fil qalb wa iqrarun bil lisan wal amal bil arkan wato mutum ya gaskata a zuciyarsa ya faɗa da bakinsa sannan kuma ya aiki a aikace yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi mai sata baya yin sata alhali muni mazinaci baya yin zina alhali yana muni a ga mutum yana sata ka ce a malam kuma har abin hadda aka ce a imani a zuciya ce, to ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore masa imani yayin da yake wannan saboda haka idan mutum ya ce yayi awar imani amma yana aiki na marasa imani wannan za a ce masa a lokacin nan ba shi ba imani ya bar imani cikakke irin na musulmi saboda haka kar wannan ya zama to isi in wato babban abin da yake cutar mutum a cikin mu'amalarsa da Allah shi ne shi ne denial rashin yadda da kan cewa kai ka yi kuskure ko kai ka saba ma Allah in za ka yi da justifying din aikinka ka wannan ka haɗa ko saka da shekan dai kan abin da yake nan yana justifying abin da ya ma Allah Allah ya ce ke zira yake yake ce ma Allah dan me ka ce ni jada da shi bayan ka fi ni eh, ka halice ni daga wuta ka halice shi daga yunbu na shi dan me ka ce yana yana challenge din Allah so da ka wanda aka ce masa kayi laifi yana kokari ne justifying abin da yi. kamar yana challenging din Allah amma wanda zai yadda akan cewa eh haka ne yayi laifi to Allah ka yafe to wannan shine wanda yake akwai alheri a gare shi Allah zai karbi sa amma lallai wato mutum ya guji irin wannan hali mutum ya guji irin wannan halin na self denial ka san kana abu ka san ba daidai bane kuma ka ce daidai ne ka ce ai kaza ai kaza ai kaza abubuwa wannan hali ne na shekan da ya waje ba mutum ya guje shi na shi haka da ke tambaya ta kusa da ta karshe tana makaranta da ta mutum da ya rasu kuma ga shi lokacin da da jarabawa ya za ta iya fita da ta ko jarabawa lokacin da ta shaka na a fita asalin ta kaba ba a fita Allah madaukakin sarki ya ce ya tarabbas da bi an fusu yin arba'a ta ashirin da ashirin ashirin wanda mazajen su suka mutu za su zauna da kansu wata hudu da kwana goma wannan zaman ne to sai dai akwai hadisai da suka nuna cewar ana halatta fita din don larura kamar da yake ana halatta fitan dan haja bukata bukata ba ta kai larura ba akwai hadisin furai'a bin malik yar uwar abu sa'id al-khudri tana da gona tana da lambu na dabino sai yan uwan mijinta suka ga ta fito tana girbe dabino suka je suka ce suka ce mata yanzu ke kina ta gaba kika fito to wallahi ba za mu yi kazace mun gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi ta gaba suna ganin kamar haƙƙi ne na mijin kafin su je su gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta je da kanta ta ce ya rasulullah ina da lambuna kuma dalino ya yi kuma ba ni da wanda zai min hidima ya zai yanke mashi in na bashi zai rufe saboda haka na fitar na yankewa sai yan uwan mijina suka zo suka ce mun suka min inkari suka ce za su kawo karata cewa ina ta gaba na fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya ce mata ki je ki gyara dukiyar ki fita ki gyara dukiyar to kaga gyaran dukiya zai iya zamantowa larura zai iya zamantowa haja kamar ita wannan nata kaga bukata ce domin za ta iya samu da kuɗi da dauki wani ya yi mata amma wata kila za ta shiga cikin takura in ta yi haka saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ba ta dama saboda haka wani ya nuna kan cewa akwai dama ga mace da take da bukata ta fita saboda haka kamar wannan wanda take da jarabawa za ta iya fita ta je ta jarabawa amma tana jarabawa ta dawo gida don wannan fitar ta za ta yi ta bukata wa darura su kaddaru da kadari ita larura ana iyakance ta da gwargwadonta in ta fita daga nan kuma ta ce bari ta biya ta je ta gaida wanci bari ta biya ta je gidan wanci bari ta je ta yi dubiya ta ta saba ma Allah wannan dubiyar da za ta ko kuma ta ce bari ta fita daga nan wato a a in an ɗauko ta a je a biya a je a sauke kawarta wanci a sauke kawarta ya kamata ita kawarki ta san cewar ba ta kaba kike daga makaranta sai gida kada a je daga nan a soma biye biye a ce wai ai ikrami kike kina ce ku samu kawarki kusa da shi domin abin da aka rab halatta miki saboda bukata to iya gwargwadon bukatar kawai ta yi Allah ya saka da sai ah, tambaya ta karshe saboda yanzu lokaci ba wai don tambayoyin su tsari ba da sai haƙuri wasu da su an karanta tambayoyin su ina cewa malam don Allah a gargaɗi ɗan uwa na mata a kan suturar da suke kawo musamman ɗan matan da su kawai ba na eh gaskiya wato a mata a maza da maza da kuma ma mata ƴan uwanku suna da haƙƙi a kan kan cewar ku tsare abin da zai janyo hankali wajen kallo a gare ku yana daga cikin tsawwalawar shaitan da yake tsawwala mamace yin abin da zai janyo hankali zuwa gare ta domin kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahih muslim ita mace kamar kibiya ce da shi yake amfani da ita wanda idan ya jifa da ita baya ta soyewa to ɗaya daga cikin hanyoyin da yake amfani da shi shi ta wajen tufar da take sawa shi sa kun ga yanayin tufar mace sai da bayanin sai zuwa cikin alƙur'ani ba kyale shi kawai an ji bayanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zo a cikin alƙur'ani a cikin suratul ilo da suratul ahzab wanda ya bayyana yadda ya wajaba mace musulma ya zama to ta ta dukkan tufa wanda yake Allah ya hana mace ta bayyana adonta adon nan nata shine dukkan abin da yake zai bayyana al'aurarta al'aurarta shine fuska da tafin hannunta duk abin da zai bayyana wajen wannan yana daga cikin addina da ya wajaba mace kada ta bayyana shi ko bayan ma kada ka bayyana shi kada ka yi abin da zai janyo hankali ya zuwa ga wato ya motsa sha'awa da ƙayatarwa tare da ita kamar ka sanya a irin a cikin alkur'ani ya zo da kan cewar ta sanya wunduwa wundaye wanda za su rinka bugun ƙasa da shi don a san cewar gata nan a san abin da ta koye a ƙarƙashin tufafinta wato a rinka ƙoƙarin hange a gani yaya da ya yi dan butu to yanzu shine kuma kamar ko da ba a sa wannan ba kamar a sanya takalmi mai kwas kwas kwas kwas ana tafiya a kowa sai zuwa ya kalla ko tafiya ta turare ana ji an ji turaren a gwarlen ko wane ne irin da wannan ana ji za a daga hannu to an hana duk wannan duk ba don komai ba ne saboda ita kanta ta tsara mutuncinta sannan kuma ta tsare haƙƙin waɗansu domin wani wanda yake da tsoron Allah a zuciyarsa da ya gani yace Allah ya isa wannan mummunan addu'a za ta iya kunta na ya shiga cikin ta. sai ka ga wannan kyan da take da shi sai ya zama to mata bala'i ga kyan amma ta rasa manema ba wanda zai zo wajenta sai wasan wanda ba aure yake so ba sai ka ga tana ta so a zo a yi magana aure daga wannan ya zo saboda ta nuna ta nuna ta nuna an yi sha'awar kowa idan ya zo daga an fara magana aure sai ga an neme shi an rasa saboda ne saboda dama ba ta bayyana kirki ba saboda haka dukkan alheri yana cikin bin Allah dukkan sako dukkan rashin sa'a yana cikin sabon Allah na haka a kiyaye iyakokin Allah sai a zauna lafiya da Allah sai a zauna lafiya da halittar Allah sallallahu alaihi wa sallam وأنا يعني مثلا لا شيء قالوا الجنين الجنين يجي ذلك بما ذلك بس باشا سؤالي تمسلم في دوري الجنين أو إنسان الجنين العيش فإذا فهم با أوري كوا يدو تيجي وما شيء يجي أنا أبدا في أوري آه، الله يوفقك za mu tsaya nan insha Allah Allah ya saka mana da alkhairi kamar yadda zai bayani ɗalibai ƙungiyar ɗalibai musulmi na yayin yayin masu abdi liman da abin da suka gare da malam musamman na musamman domin yayin su karatu a yau da shi shi ne kuma kai amfani da wannan dama malamai mana al'umma su ma suka yi mana al'umma su malamai mana karatu jiya duka juma'a da kawai da rigo ko da juma'a da kuma darasi da kalin magariba da isha masallacin juma'a da gobe da kuma wannan darasi na wato ya ce yi wannan da والله يكافى مستحقيه والله يكافى على الخير ومن ما رضاهم ولا يميل شيء الى الثلاثه فمن على الثلاثه كوية تالبين كوية تالبين مسلمين كمية وذلكنا يرسي لسكا شيء ونن وقائم الزراء لا يتقى مزارقين وما ذلك أبو أبو مغانا في وقائم من العرب بسم الله gobe akwai hausa ko eh our program which is nice and the gorgeous lecture. our intellectual development is not up to the standard of graduation or they are great or motivated during the assessment. So I think we all understood very well during the assessment. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant a big city, a big city in Madinah because and uh, as, as we gather here and as we presentation at our school, may Allah subhanahu wa ta'ala guide us things like this in paradise. So without using uh, we will directly the next item on the agenda, which would be Quranic realization by Adam Sadiq Muhammad Awal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لنا